daga Radio Freedom muryar jama'a. Masu sana'ar kankara a nan Kano sun bayyana rashin jin daɗin su game da tashin goron da zabi da kankarar ta yi. Gwamnatin tarayya ta fara gudanar da bincike kan musabbabin sake katsewar tashoshin wutar lantarkin ƙasar nan. Rundunar 'yan sandar jihar Katsina ta sanya dokar takaita zirga-zirga daga jibi Litinin. ƙetare ƙasar saudi arabia ta ce mutane miliyan ɗaya ne za su gudanar da aikin hajjin bana Muleka Mugano daga Radio Freedom muryar jama'a. Ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na sanya mutum aikata laifukan da zai kai shiga da na sani kare kanka da al'ummar gari guji sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi domin tsabtace al'amuranmu wannan saƙo ne daga tashar freedom radio mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke ɗauke da labaran mu leƙa mu gano yau muna takwas ga watan ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar fiyayyen halitta na rahama daga birnin maka zuwa madina wadda ta daidai ga tara ga watan afrilun 2022 miladiya. Sunana Abdulkadir Haladi Kiyawa zan karanto labaran. Gwamnatin tarayya ta ce ta fara gudanar da bincike kan musabbabin katsewar tashoshin wutar lantarkin ƙasar nan. Ministan lantarki Abubakar Aliyu ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar yau Asabar a Abuja. Da cikin sanarwar ministan ya ce yanzu haka gwamnati na iya bakin ƙoƙarinta ganin ta shawo kan matsalar. a jiya juma'a ne da aka ƙara samun katsewar lantarkin wadda shine karo na uku a cikin wannan watan lamarin da ya jefa al'ummar ƙasar nan cikin duhu a jiya juma'a ne ƙungiyar kwadago ta ƙasa nlc ta gudanar da zanga-zanga daidai lokacin da ƙungiyar gwamnoni tare da shugabannin majalisun dokokin jihohin ƙasar nan ke gudanar da wani taro a birnin tarayya abuja taron wanda ya mayar da hankali kan al'amuran da suka shafi ƙasa musamman matsalar tsaro da ake fama da ita mambobin ƙungiyar kwadagon sun hallara ne a bakin ƙofar ɗakin taron tare da ɗaga kwalaye ɗauke da mabambantan rubutu a jiki da ke nuna buƙatar bayar da 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi da kuma ɓangaren shari'a a jihohi shugaban ƙungiyar ta nlc kwamar da ayuba wabba wanda ya jagoranci zanga-zangar ya ce ba su ya ce ba su yancin zai taimaka wa tsarin demokaradiyya a ƙasar nan tun a ranar ɗaya ga watan da ya gabata ne na maris aka gabatar da ƙudurin ga majalisun tarayya rundunar 'yan sandan jihar katsina ta sanya dokar takaita zirga-zirga jama'a da ababen hawa a faɗin jihar daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma wadda za ta fara aiki daga ranar litinin mai zuwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar sp Gambo isa ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar a yau asabar sp gambo ya ce ɗaukar matakin na zuwa ne sakamakon zaben ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar domin ganin an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali haka kuma rundunar ta gargaɗi duk wani ɗan siyasa da ya kaucewa yawon zuwa rumfunar zaɓe a lokacin da ake zaɓen domin kaucewa afkuwar duk wani abu da ka iya jawo matsalar rashin tsaro. Masu sana'ar siyar da kankara a nan Kano sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda suke samun ƙarin farashi a duk lokacin da suka je sarin kankarar wajen abokan hulɗar kasuwancin su. A cewar su da dama daga cikinsu a guraren da ake sayar da kankarar suke kwana saboda yawan jama'a. a don haka bai kamata mutane su rika zargin su da laifin ƙara farashin kankarar ba a gurin muka kwana mu a gurin muka hantsi amma mun sai in ƙara ajiya 160 yau ko mun waye gari anan muka kwana mun zuwa mu sai ƙara ya ce mana uku-uku, to nawa muka siya kuma nawa muka siya ita ga jama'ar gari. Wallahi gashi da wannan harkar yanzu sai a hankali zaka zo tun safe ka wuni a nan ba ka samu ba. Ga tsada da ta yi ga wahala ga kuma jama'a suna su. Malam Sadi Dahira Aliyu Aikawa shine jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar masu samar da ƙanƙara na jihar Kano. Ya ce rashin samun ingantacciyar wutar lantarki ne dalilin da ke haddasa tsadar farashin ƙanƙarar a yanzu. ne ka sai wuta da mugun tsada ta yi kwanaki yanzu ta fara an gara an jima an ɗauke wuta ta narke an da ita ta ɗora sai ka ga wutar da ka sha a unit ɗinka ka ja da yawa to da in ta yi kwanaki ba ta yi ba sai ka ga sai ka ɗan yi lissafi yadda za ka biya kuɗin wuta ka ɗan ƙara mata farashi wani lokacin ma ko ma ka sha kuɗin wutar ka sai duk tsada wallahi ba ta kaiwa kuɗin iya kuɗin wutan ma. wakilinmu ibrahim mansur ma'azi da ya kewaya wasu daga cikin guraren da ake sayar da kankarar a nan kano ya rawaito cewa ya iske wasu daga cikin guraren da dama a rufe sakamakon karancin kankarar da ake fuskanta har yanzu dai 'yan kasuwa na kokawa kan yadda ake samun matsalar rashin zuwan al'umma yin siyayya a cikin kasuwannin jihar nan a zantawar da wakiliyarmu Maryam Zubairu ya ta yi da wasu daga cikin 'yan kasuwar sun bayyana mata cewa a yanzu akwai karancin zuwan mutane musamman ma makwabtan jihohi. 'Yan kasuwar sun kuma ce matsalar tsaron ƙasar nan da rashin kuɗi a hannun mutane shine ya haddasa wannan matsalar ga dai tattaunawar wakiliyar tamu. To yanzu haka dai ina kasuwar kantin kwari wajen 'yan atamfofi da lasalasai. Gashi nan dai hada-hada mutane dai ana ta shigowa ana shiga ana fita. To yanzu ma haka gani a wani shago da ake siyar da atamfa da lasalasai. Malam za mu zo mu ji ta bakin ka yin kasuwanci yake. Eh, eh gaskiya kasuwa ba abin da zamu ce Allah sai dai godiya amma kasuwancin na yanzu gaskiya ba kamar na shekarkarun baya ba. Yanzu sai a hankali wallahi saboda yawancin mutane ba kuɗi har yanzu dai ba su fara shigowa yanka yanka ba ya ga jama'a amma ba ma sayan kaya wani lokaci ma yanda muka zo haka muke tashi ko ba gaskiya ba saboda karancin kuɗi a hannun mutane da kuma yanayin da ake ciki yanzu abinci ma bai wadaci mutane ba sannan a zo a yi magana sutura in ga ai sai a hankali shi yasa mutane yanzu da an gaya musu farashin kayan ma suke tafiya tunda kin kai kamar yanzu a tamfa ba wannan da dubu ɗaya da ɗari uku ce amma yanzu ta koma naira dubu ɗaya da ɗari takwas. to yanzu gashi na ga na ga ka shigo shagon da zuma za ka yi kaya to ya yanayin farashin ne ke da ake siyar muku? Eh to bana dai gaskiya farashin alhamdulillah tun da yanzu ba a samu hawa farashin kamar a baya ba. Ne yanzu zaka zo ka dan sara kuma ka je kai ma Allah dan baka naka a ciki. Gaskiya dai bana alhamdulillah dai yanayin cinikin ne sai a hankali. To ya yanayin da kika zo siyan kayan ya yanayin kayan ne? Gaskiya kaya kam sai da ce alhamdulillah dan gaskiya kaya ta yi tsada sosai. Farashi sun ƙara daɗuwa sosai ko wancan satin da na zo kaya ba haka suke ba amma wannan satin gaskiya ya daɗu sosai. To sannu Maryam Zubairu lesuna kuma ba lasalasai ba. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake samun cikar kwari a kasuwannin jihar nan a wasu shekarun da suka wuce. Sai dai tuni 'yan kasuwar suka alakanta wannan matsalar da rashin tsaro da matsin tattalin arziki. Labaran Muleka magana kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. sha to ba ka ji ba irin kalubalen da zaka fuskanta kenan matukar ka kauracewa amfani da ingantaccen bakin man juye muna gabatar muku da ingantaccen bakin mai wato Hyundai lubricant wanda ya zamo kadangaren bakin tulu wajen karko da kuma nagarta da kuma inganci kazalika bakin man mu baya lalacewa da wuri bakin man juye na Hyundai lubricant za ku iya amfani da shi a abubuwan hawan ku domin samun zaman lafiyar injinan ku Manjuye na Hyundai Lubricant yana cikin kyawawan mazubai masu inganci. Za ku iya samun manjuye na Hyundai Lubricant a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan. Bakin manjuye na Hyundai Lubricant yana da nagarta karko da kuma inganci. Domin samun naku ku tuntuɓi dilolinmu Hamisu Ɗantin Motors Nigeria Limited sai kuma unguwar Na'ibawa da kuma kasuwar Ƙofar Ruwa, kasuwar 'yan kaba unguwar Kabuga duka a nan birnin Kano. To madalla kashin farko na labaran aka saurara yanzu kashi na biyu zai yi dora. Cibiyar Al-Mubarak Wakaf ta yi kira ga dukkan al'umma da suka amfana da zakka a wannan lokaci kan su mayar da hankali wajen ganin su ma shekara mai zuwa sun bayar ga wasu domin rage fatara a ƙasar nan. Shugaban cibiyar Dr. Jamilu Mustapha ne ya bayyana hakan a yau yayin taron raba zakka ga masu ƙaramin ƙarfi da cibiyar ta yi a nan Kano. ɗaya daga cikin rawar da ita cibiyar almubarak wakaf foundation take yi baya ga wakafi tana ba da zakka wanda duk ya kawo zakka ya ayyana mutanen da za a bayar ana bayarwa in kuma ya kawo kuɗin sa ce a zaɓi mutanen da za a bayar za a iya karɓa a ga an sarrafa ta inda ya dace ta wannan cibiya ta almubarak wakaf foundation tana taka rawa bangaren ba da zakka da sadaka da kuma abin da ya shafi harkar tallafawa dukkan ya yan musu. Ah, wanda ya bada wannan zakka shine Alhaji Abba Salihu shine ya bada wannan wasu da suka amfana da zakkar sun bayyana farin cikin su alhamdulillah wanda ya bada zakkar nan Allah saka da alkhairi nayi murna nayi farin ciki bangijin mu Allah ya sanar zakka da aka ba mu Allah sa mu ma wata mu fitar da hannu. Allah saka da alkhairi Allah ya kara buɗe Allah isa ɗan Assalamu alaikum suna na Aisha Sale. Saƙona ga Alhaji Abba mun gode mun gode Allah ya sa a mizanin kairi. Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan malam mun gode Allah ya sa mu ma baɗi wannan mafadar namu da izinin kai. Wakilin mu Umar Abdullahi Sheka ya rawaito cewa kuɗaɗen zakar da aka raba ga mutane sha uku ya kai naira miliyan uku da dubu ɗari tara kuma shugaban rukunin tashoshin freedom radio alhaji ado muhammad ne ya mika kudaden gare su allah ya da lada yanzu kuma sai rahoton lokutan buɗe baki a nan kano da kuma wasu sassan jihohin ƙasar nan har ma da jamhuriyar nijar tare da wakiliyarmu zahra usani abdullahi ya Garin Kano da yardar Allah za a sha ruwa da karfe shida yayin da jihar Kaduna za a yi buɗe baki da misalin karfe shida Garin Katsina za a sha ruwa da misalin karfe shida da minti jihar Borno za a yi buɗe baki da misalin karfe shida Birnin tarayya Abuja za a sha ruwa da misalin karfe biyu, Legas za a yi buɗe baki da misalin karfe biyar, Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar Maraɗi za a sha ruwa da misalin karfe huɗu yayin da Zindar za a yi buɗe baki da misalin karfe shida da rabi da minti bakwai. Zahra Usman Abdullahi, Freedom Radio. Masana fannin lafiya na ci gaba da bayyana illolin da shan ruwan gishiri da suga ba tare da izinin likita ba yake da shi musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Dr. Sani Isa na sashin kula da lafiyar iyali a asibitin Murtala Muhammad ya ce kamata ya yi kafin ɗan adam ya yi amfani da ruwan gishiri da suga ya tuntuɓi likita. gaskiya bai kamata mutane su rinka yin gaban kansu suna shan ruwan gishiri da suka ba tare da izinin likita ba saboda shi wannan ruwan gishiri da suka da kake gani ba wai ruwa bane ordinary ruwa haka wanda muke sha sinadarai ne a cikin sa kuma sinadaran nan ya danganta jikinka yana buƙatar sinadaran nan ko baya buƙata likita ne kawai zai iya gaya ma ba wai kai ne kawai za ka yi gaban kanka ba tare da wata cuta ko wani abu ba kawai ka je ka siya a kemis ko a wani waje ka je ka sha yau gaskiya bai kamata ba mutum yana da wani matsala ya je wajen likita likita ne zai rubuta mai ko ya sha ko kai ya sha abin da muke so mutane su dai rinka yawan ta sha ne ruwa ruwa ruwa saboda inganta lafiyar jikinsu da kodarsu da sauransu in mutum ya sha ruwa abin da muke so a sha ya dan fara dan ruwan dumi daga baya sai ya sha ruwan sanyinsa daga kasashen ƙetare saudi arabia ta ce za ta sahalewa mutum miliyan ɗaya da su gudanar da aikin hajjin bana a watan yuli wannan ne dai adadi mafi yawa da ƙasar ta bari su yi aikin hajji tun bayan bullar annobar cutar corona kafar yada labaran ƙasar ta rawaito cewa mahukuntan ƙasar na cewa dole mahajjata su gudanar da aikin hajjin na bana su kasance da za su gudanar da aikin hajjin na bana su kasance 'yan ƙasa da shekara 65 kuma dole sai an yi musu rigakafin allurar cutar corona. Ƙarshen labaran kenan sai dai gabanin misallama kun ji cewa masu sana'ar kankara a nan kano sun bayyana rashin jin daɗin su game da tashin goron zabi da kankarar ta yi gwamnatin tarayya ta fara gudanar da bincike kan musabbabin sake katsewar tashoshin wutar lantarkin kasar nan rundunar 'yan sandan jihar katsina ta sanya dokar takaita zirga-zirga daga jibi litinin kasar saudi arabia ta ce mutane miliyan ɗaya ne za su gudanar da aikin hajji a bana jama'a. To a madadin Abdulkarim Muhammad tukuntawa sai Ahmad Muhammad Lawal da ya tattara sauti na Ima Dauda Bature ta sada da ku Abdulkadir Haladikiya nake cewa a sha ruwa lafiya.